kasancewar 'yan jarida na da muhimmiyar rawa da za su taka a zaɓukan da za a gudanar a ƙasa baki ɗaya ya zama tilas a sake tunasar da manema labaran game da muhimman ayyukan da suka wajaba a kansu na ganin sun taimaka zaɓuɓɓukan sun gudana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ta hanyar ba da sahihan labarai masu inganci. Comrade Ibrahim Malam Goje shine shugaban kungiyar 'yan jarida na ƙasa a jihar Bauchi ya yi bayanin makasudin taron. A zahirin gaskiya bisa la'akari da yadda muka lura gwamnatin tarayya da duk masu ruwa da tsakiya najeriya sun nuna himma kan bukatar samun nasarar zaben 2019 din nan ya samu ma muka ga ya kamata mu taka rawar da ta dace da mu a matsayinmu na shugabannin 'yan jarida mu kira wannan taro domin mu kaifafa basira da kwarewa da gogewar 'yan jarida a wannan aiki mun sani cewa hakkin hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ce ta sanar da sakamakon zaɓe saboda haka mun yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin su 'yan jarida su tsaya kan kafafunsu ya zama sun nuna kwarewa cikin aikinsu kar su yi gaban kansu wajen sanar da sakamakon zaɓe a filin zaɓe hukumar zaɓe ce kawai za ta faɗi sakamakon zaɓe su kuma su isa zuwa ga sauran jama'a masu sauraro da sauran jama'ar gari gaba ɗaya to wannan shine abin da ya sa muka kira wannan taro don kara kaifafa basira da kuma gogewar 'yan jarida a kan aikinsu. A nasa saƙon ga mahalarta taron bitar kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchi Alhaji Umar Ibrahim Sade ya yi tambihi wa 'yan jaridan sannan ya ci gaba da cewa. Saƙon da nake da shi da farko shi ne a kullum 'yan jarida su ne kamar madubin al'umma ko zan ce madubin jama'a. A koda yaushe ya kamata ɗan jarida kafin ya ba da labarinsa ya tantance ya ainihin nemi sahihancin labarin da zai bada kare amfani da abin da bature ke ce hiyasi ko na jiyo daga wani wuri kafin ka isar ya kamata ka tabbatar da abin da ka ji kuma ita gwamnati a kullum tana ba da fifiko kuma tana ba da goyon baya wa dukkan wani kafa wadda za a yi amfani da su wurin kawo tsari kuma a yi zaben nan cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu tashin tashina ba. Shi ma kwamishinan zaɓe ta INEC a jihar Bauchi Alhaji Abdullahi Ibrahim ya yi bayani a hukumance. Na ji daɗi kwarai da wannan daman da 'yan jarida suka bani in zo in halarci wannan taron bitin da za a musu saboda shirin zaɓe. To shirye-shirye dai alhamdulillah kusan duk kayayyakin zaɓe da muke bukata ya shiga hannu. Abin da ya saurari ne sensitive materials wanda shi kuma al'adance yawanci sai can kusan ƙarshe saboda dalilan tsaro ba a kawo su da wuri ah, mun riga mun samu duk ma'aikatan da ah, muke bukata na ah, aikin zaɓe yanzu haka kuma mu eh, a hukunce muna so muna kuma tabbatarwa za mu yi iyakan ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa an yi zaɓe sahihi ingantacce wanda zai gamsar da al'umma Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.